فأوجب على الناس كافة طاعته فلا يتم الإيمان فلا يتم إيمان المرء إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما جاء به عن الله وقد تضافرت النصوص الشرعية على ذلك من كتاب الله وما صح من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يخضان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس والحديث أخرجه البخاري وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به فلي رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فقال فأطاءه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني فكذب ما جئت به من الحق والحديث أخرجه البخاري أيها الناس إن في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواقف حية تدل على شدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بهديه فعن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم جميعهم نبذوا كلهم خواتيمهم رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك خذ خاتمك انتفع به يعنون بذلك انتبع به في غير خاتم فقال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام مسلم وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه وهذا محل الشاهد ولم يذكر ذلك عن أبيه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد هبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه كذا وكذا فقال موسى فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة والحديث أخرجه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم كلهم خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا وهذا محل الشاهد من الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فكما جاء الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك واجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى في كل صغيرة وكبيرة وفي كل واردة وشاردة فقد ورد التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع فقال لا استطعت ما مناه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن قريبا له خزف فنهاه عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبث وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد مرة أخرى فخبث فقال له أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا متفق عليك وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فقال بلال ابن لعبد الله بن عمر والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن والحديث متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فوعظنا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله هفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يقصى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيوخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي وفي رواية أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه أيها الإخوة أيها الإخوة الأعزاء خاتمة هذا اللقاء بعض آثار السلف في اتباع السنة قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به وإني لأخشى إن تركت من أمره أن أزيغ أخرجه ابن بطة في الإبانة عن مجاهد قال كنا مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت وعن عبد الله بن مسعود قال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم وعن محمد بن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق حقا إنه على الطريق المستقيم الطريق الموصل الذي يوصل صاحبه إلى نيل رضوان الله سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقعد سجد عند ملك مقتدر يا إخوة مسلمين وبنجي سبحانه وتعالى ya tulo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shari'a da addinin gaskiya domin ya ɗaukake shi akan dukkan sauran addinai ko da kafirai sun so ko sun ki huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabtawa bayi yin da'a da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba cikin abin da suke so ko wanda ba sa so cikin abin da suke da karsashi ko suke da kasala a kai ubangiji subhanahu ta'ala ya rata yadda shiga aljanna ga dukkan mutumin da ya yi imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya so shi sama da kowa ya bi shi ya yi masa da'a cikin abin da ya zo da shi na addini dalilai cikin alkur'ani da hadisai sun nuna haka abin da duk zun faɗa a wannan haɗuwa tamu ba komai ba ne face misali cikin misalai an karɓo hadisi daga jabir ɗan abdullahi allah shi kare yadda a gare shi yace ja'at mala'ikatu ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa na'im mala'iku sun zo wa annabi alhalin yana kwance yana barci sai waɗansu daga cikinsu suka ce barci yake waɗansu daga cikinsu suka ce a'a idan ne ke barci amma zuciyarsa tana farke tana faɗake sai wani sashi daga cikin su yace da sashi inna li sahibikum masalan lalle mutumin nan naku da muka zo wajensa yana da misali da ya kamata a bugawa mutane don su gane shi fakribu lahu masalan ku buga misalinsa dan kowa ya je ya gane ga dukkan wanda kisar ta kai gare shi ko labarin ya kai gare shi sai wani sashi daga cikin su suka cewa barci fa yake wani sashi daga cikin su kuma suka ce idan na barci amma zuciyarsa na fadake sai suka ce misalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin al'umma kamar misalin wani mutum ne wanda ya gina gida da ya gina gida sai ya shirya walima da dangin kayan ci da kayan sha a ciki irin wanda ke birge mutane sai ya aika mai shela ko san kila ya ce je ka yi shela ka kirawa mutane ka gayyato su su zo su ci su sha su more ga a cikin wannan gida sai suka ce dukkan wanda ya ansa wa san kilan nan ko mai shelan nan babu shakka zai shiga gidan zai ci daga cikin kayan abinci da tantuka lashe da aka tanada a cikin gidan sai wani sashi daga cikin su suka ce abin nan da kuka faɗa ba ya ji ku amma ku fassara masa ya gane dan yanzu tun da barci yake sa na barci zuciyarsa na faɗake abin da kuke faɗa yana ganin shi cikin mafarki kenan yanzu kun ja baki sai ku bada misali me kuke nufi da wannan misali awiluha lahu yafqaha ku fassara masa wannan kulman zancen da kuka yi dan ya gane fa qala ba'dhum innahu na'im wani sashi daga cikin suka kuma cewa eh idan sa kan barci yake amma zuciyarsa na fadake sai suka ce to abinda muke nufi da wannan gida ita ce aljanna da abinda aka tanada na kayan alatu mai wannan gida shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka tura dan yayi sai la ya gayyato mutane san kiran da zai kira mutane don su zo su shiga wannan gida shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah dukan wanda ya da'a ga Annabi Muhammad to hakika ya da'a ga Allah wa man asa Muhammadan faqad asa Allah dukan wanda ya saba manzon Allah hakika ya saba wa Allah wa Muhammadun farraqa bainan nas manzan Allah shi ne zai rarrabe tsakanin mutane ko ya rarrabe tsakanin mutane a gane masu gaskiya ta hanyar son shi da fifita shi sama da kowa da kuma bin shi da yi masa a cikin abin da ya zo da shi a gane makaryata masu da'awar san baka yayin da maganganunsu da ayyukansu da mu'amalarsu ta rayuwa take karyata abin da harshe ke faɗa wa muhammadun farraka bainan nas wannan hadisi da cikin sahih bukhari wannan hadisi daban ga abu musa al-ash'ari Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace misali na da abin da Allah madaukakin sarki ya turo ni da shi na gaskiya kamar misalin mutum ne yazo ya samu waɗansu mutane yace da su ya ko mutane na in ne ra'aytul zai bi aini wallahi na ga wata rundunar mayaka a bayan gari ga sunan za su kawo muku hari su yaƙe ku su karkashe na kashewa su ribace sauran a matsayin bayi a matsayin fursunonin yaƙi inni ana nazir al-uryan bayani ne ke muku karara dan ku gane ku nema hanyar tsira ku faɗi hanyar tsira manzo Allah ce fa ta'ahu ta'ifatun min qaumi sai aka samu waɗansu daga cikin mutane sun gaskata shi sun bi shi sun shiga tattali sun shiga taitayin su sun dauki matakai na kariya da tsaro da ɓuya daga wannan jeshi daga ɓuya daga wancan runduna waɗansu kuma sai suka karyata shi suka yi zaman su suka ce ku sha kurmin ku ba gaskiya ya faɗa muku ba fa sabbaha humul sai kawai wannan da rundunar baya ka ta musu shigar asuba ta yi musu darar asubahi suka kashe na kashewa suka hallaka na halakawa manzo Allah ce to kamar misalin wancan mutum da ya gargadi mutanensa wasu suka ji suka tsira waɗansu ba su ji ba suka halaka to kamar misalin nima a cikin mutane haka nake man ata'ani dukkan mutumin da ya mun da'a taba amaji ji'tu bihi wato ainihin yayi bi abin da nazo da shi to kamar misalin wancan mutumin da ya gargaɗi jama'a sa waɗansu da ta shi kenan wa mathalu man afani fakaddaba ma ji'tu bihi min alhaq da ko misalin wanda ya saba mun ya kareta abin da nazo da shi na gaskiya kamar waɗancan ragowar mutane da su ji gargaɗin da dan su yayi musu ba wannan hadisi na cikin sahih bukhari ya ɗan uwa musulmi a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne madubi ga dukkan wanda ya biyo bayansu su ne musulman farko waɗanda ba wani mutum da zai biyo bayansu ya fi su daraja ko kima ko sanin Allah ko kusanci da Allah ko matsayi a duniya ko a lahira tare da haka sun buga misalai masu cimbin yawa na yadda suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a da biyayya misalin farko hadisi daga abdullahi dan umar Allah shi kare da gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa yin zobe na zinari da mutane sa ga annabi da zoben zinari ba wanda ya tsaya fata lokaci kowa sai je nemi kudi sai zoben zinari don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nan bayan kwana biyu sai annabi ya watsar da zoben zinari kuma ya ce inni lan albasahu abadan daga yau ba zan ƙara sanya zobe da zinari ba a matsayina na namiji su ma fa na bazan nasu kawati mahum duk sahabbai ba wanda ya ce tun da ya fara babu yanzu ba za mu daina ba kowa sai ya wurgi da zoben zinaransa lokacin da suka sa sun sa dan ya sa ba su san me hikimar sawar ba lokacin da suka jefar sun jefar dan ya jefar ba sa tsaya ta binciki mai dane hikimar jefarwar abinda annabi yayi shi za su yi abinda kuma suka ga ya ne santa shi suke kokari su ne santa wannan hoto ne na gaskiya na irin yadda sahabbai suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin bukhari misali na biyu hadisin abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wani mutum ya sa zoben zinari sai ya kirawo shi ya kwace zoben zinari ya jefar da shi ya ce an haramta wa maza sa zoben zinari bayan annabi ya tafi sai sauran sahabbai waɗansu daga cikinsu suka bai wannan mutum shawara cewa tun da sawa ne aka hana ɗauki kayan ka yi amfani da shi ta wata hanyar mana ko ka sayar ka sayi wasu riga ko ka sarrafa shi ta wata hanyar ko ka narka ko ka bai baiwa matarka ko kamar ka aikai aka hana ɗauki sai ce wallahi babu yanda za a yi in ɗauki abin da annabi ya jefar da shi ta zan dauka ba ba ni ba wannan zinari kuma wannan hadisi imam muslim ya shi misali na uku hadisin abdullahi bin abi mulaika ɗaya daga cikin wato ainihin tabi'ai yace fitattun mutanen nan guda biyu mafiya darajar mutanen nan guda biyu wato abubakar da umar saboda kiris wata rana su halaka wato bisa halaka ba sun kusa su halaka saboda sun daga murya a gaban annabi wanda hakan ya ci karo da ladabin zama da annabi abin da ya faru shine lokacin da wani gungun mutane daga cikin banu tamim suka zo wajen manzon Allah za su koma garin su ana tunanin wa za a nada musu ya zama shugaba sai daga cikin abubakar da umar ɗaya daga cikin su yace a sanya al-aqra ibn habis ɗaya daga cikin su kuma yace a a sanya wani lokacin da sayyidina abubakar da abin da umar ya faɗa sai ce ba abin da sa ka ce a kawo wani sai dan ka saba ra'ayina shi kuma yace wallahi ne ban yi nufin in saba ra'ayinka ba suka mayar da juna martani da daga murya a gaban annabi sai Allah ya saukar da ya ayyuhal na amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajari ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun ya wadanda suka yi imani kada ku daga muryar ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi sallam kar ku bayyana wa juna zance irin yadda kar ku bayyana masa zance irin yadda kuke bayyana wa kawo kanku sai ayyukan ku su rushe ba tare da kun farga ba da wannan aya ta sauka az-zubair ibn al-awwam yake cewa ibn zubair ka abdullah ibn zubair ka yake cewa tun daga lokacin da wannan aya ta sauka sai ya kasance sayyidina umar Allah shi kare da a gari shi in zai yi wa annabi zance yana sassauta murya har sai annabi ya ce me kace yace ai kaza na sai ya rasulullah yace me ka sake cewa daga murya ban ji ba yana jin tsoron kar ya daga murya ya ci karo da wannan aya dan sanin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misali na hudu hadisin Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tabi ibn Qais bai ganshi ba kwana biyu yace ina wane sai wani mutum yace bari in binciko maka sa sai ya je gida ya same shi yayi tagumi ya sarda kai kasa yace me ya same ka yace sharri saboda me yana da babban murya ba yanda za a yi zo majalisar annabi yayi magana face sai muryarsa ta fita annabin dagawa yakan yi hakan ne bisa ga halittar sa ba bisa ga wato ainihin rashin ladabi ba ba da gangarci ba sai ya gwammace tun da haka ne ya daina zuwa majalisar annabi kare zai yi magana magana ta rusa masa aiki da wannan mutum ya ji labari sai ya zo ya labarta annabi cewa ga ba abin da ya hana shi fitowa daga gida sai manzo Allah ce tunda kai ka kawo labarin ko ma ka shi bisharin cewa ya zo shi dan aljanna ne sai aka je aka samu tabi ibnu kayyis aka ce manzo Allah ce da shi innaka lastu min ahli an-nar walakinaka min ahli al-janna kai baka cikin yin mutai kai dan aljanna ne wannan hadisi na cikin Bukhari misali na biyar hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana sallah wata rana bayan ya sallaci wani adadi na raka'o'i da takalma a kafarsa kawai sai muka ga ya cire takalmansa ya jefar sahabbai ma da sa aka su ma da takalma a kafarsu kowa sai ya cire takalmansa ya jefar bayan an kammala sallah sai annabi ce me yasa kuka jefar da naku takalma sai suka ce abin da yasa mun ga ka jefar da naka sai muka jefar da namu ma'ana aikatawar aikin ya nuna ya kamata a yi koyi da shi a yi masa da biyayya sai maza Allah ce ni na wata kalmin akwai najasa a ciki mala'ika ya zo ya bani labari don haka da jefar da haka daga yau a cikin ku idan ya zo sallah sai ya duba takalmin sai ya gani in akwai datti sai ya goge ya sallarsa da shi ko ya cire amma in babu datti ya sallah da kayansa ma'ana dai a nan mahallin shahid yadda sahabbai sa da annabi ya jefar da takalminsa ba su sa sun yi wata wata ba sai suka yi sai suka jefar ba sa jiran a gama sallah suke banka ka jefar ba mu ya kiwa ba kuma ana cikin sallah muka gaba za mu iya kuma tambaya ba sai muka bari a kare muka kara sa da takalmin suna ganin in sun yi haka sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa musulmi irin yadda dalilai suka zo na umarni da yin biyayya da annabi irin yadda aka samu hotunan gaske a cikin rayuwar sabai da ke nuna sa'a su ga annabi haka dalilai suka zo suke jan kunne suke jan hankali dangane da sabawa annabi akwai hadisin salma ibn al-akwa ce wani mutum ya zo wajen annabi cin abinci sai ya ci abinci da hannun hagu sai annabi ce haba bawan Allah sa hannun dama mana ka daina ci da hannun hagu sai mutumin dan saboda girman kai sai ce ni ba na iya ci da hannun dama sai manzo Allah ce kada Allah ta ka iya daga ranar sai hannu cikin ganganci ka san sunnar fati. ko kai mata wani kwana kwana kai mata gyaran fuska na biyu hadisin Abdullahi ibn Mughaffal Abdullahi ibn Mughaffal yana da wani dan uwa sai yake wasa da ake kira al khaz shine mutum ya tsora tsakkuwa karama a babban dan sa ya hada da manuniyar dan yatsa sai ya balla haka irin wasa da yara suke yi manzo Allah ya hana irin wannan wasan ya ce jifa da tsakkuwa irin wannan baya iya kashe ma naman farauta baya iya lahanta abokin adawa amma zai iya lalata idan dan uwanka ka je ka sa masa la'ani ba tare da ka ba sai annabi ya haramta irin wannan wasa abdullahi bin muzaffar da ya ga dan uwansa na irin wannan sai ya hana shi yace da shi kar ka sake dan annabi ya hana ana nan bayan kwana biyu sai ya ga ya koma yana irin wannan wasan sai yace ko hadithuka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al thumma kunta manzan Allah ya hana kuma na baka labari kuma ka koma ka ci gaba da yi la ukallimuka abadan daga yau ba zan kare maka magana ba hadisi na uku wanda yana cikin bukhari da muslim hadisi na uku daga abdullahi da umar Allah ya kare da gare shi ya rawaito hadisin annabi da ke cewa idan matar ɗaya daga cikin ku ta nemi izinin sa cewa za ta je masallaci kada ya kuskure hana ta kada ta je yancin ta ne haƙƙin ta ne ta je masallaci yana da ɗa mai suna bilal sai ce to wannan a lokacin annabi kenan amma a yau mata sun lalace wallahi bukan sai mun hana su ko da annabi ya ce kar a hana su mu sai mun hana su kaga zai wa hadisin tawili wai zamanin ya sa bamban abdullahi da umar ya waiwayo ya yi masa zagin da marwacin hadisin ya ce ban taba ji ya yi zagi irin wannan ba ya ce ina baka labarin manzan allah ya ce kar a hana su kai ka ce sai ka hana su ya faɗa masa bakar magana wanda ba taba jin ya faɗi irin ta ba hadisin na cikin bukari da musulun ya yi hadisi daga abdullahi dan abbas yace wata rana manzon Allah ya tashi a cikin mai yana mana wazi yana hutuba ba yayi mana wazi yace ya ku mutane za a tara ku ranar shafin kiyama jikin ku babu tufafi kuna tsirara kafafun ku babu takalmi kowa da lumba zai tashi shayi da wanzami yayi masa ya koma yadda yake Allah ya ce kama da ana awwal khalqin nu'iduhu wa dan alaina irin yadda muka fara halitta haka zamu bai sai ta gobe kiyama alkawali ne da muka ciwo kanmu inna kunna fa'ilin lalle sai mun zartas manzo Allah ce ala ku saurara ku ji wa inna awwalal khalaiqi yuqsa yawmal qiyamati ibrahim farkon wanda za a fare wa kwalliya da tufafi a wannan rana shine annabi ibrahim manzo Allah ce ala ku saurara ku ji wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati za a zo da wasu mutane cikin al'ummata suna cewa su ma musulmi ne amma fa yu'khadhu bihim zata shimal sai a hagu da su a madadin dama sai a yi hagu da su manzo ce sai sai ya rabbi ashabi ya ubangiji wannan al'ummata ne suna cikin al'umma ta wa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak sai a ce baka san ba mai suka kirkiro a bayanka fa aqulu kama qala abd salih yace sai in tabi irin yadda bawa na gari ya faɗa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi wanda na raye da su lalle ni mai shaida ne akan so mutane ne na gari amma falan ma ta ni bayan ka karɓi rayuwata kun ta hantar da ba alaihim kai ne ko mai kiwatar mutane kai ka san wane ne na garin wane ne ba na gari ba ni ko bayan rayuwata ban sani ba in tu wa anta ala kulli shay'in shahid lalle kai ne da ne akan komai ya Allah in tu azibhum fa innahum ibaduk idan kai musu azaba bayan ka ne ba wanda zai ce dan me adalcin ka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim idan ko kai musu gafara ya ubangiji idan ka yafe musu to kuma dama kai ne al kuma kai ne alhakim fa yuqalu sai a ce innahum lam yazalu murtaddina ala aqabi yo ai baka san bai suka yi ba sun yi da sun bar addini mun su fara katan tun da kabar su abu tun da kabar duniya abin nufi wannan hadisi na nuna waɗanda suka saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su shiga cikin cetonsa ba a ranar tashin kiyama wanda ke rabauta da ceton manzan Allah shine wanda ya rayu akan sunnar manzan Allah amma duk wanda yake kirbi da akwai ka kirkiro masa ya yi kira zuwa bid'a ko aka kululuta masa isa ya ansa ya ansa kiran sai din ya bi bid'a ya rayu aka yi mutu akai an ja sa an hana shi ya ki ya yi kunnan ka shi to babu yanda za a yi dace da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta ya yi uwa makullin wannan haduwa ta mu maganganun waɗansu magabata na gari sai na abu bakar siddiq ke cewa babu yanda za a yi in bar wani abin da na san annabi ya yi shi wa inni la akhsha in taraktu min amrihi an azida ina jin tsoron in bar wani abu nashi da gangan na sani barin sa ya jawo mun zuwa ga halaka zuwa ga zamewa dan haka bana barin sunnar annabi mujahid ibn jabr ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace muna tare da abdullahi dan umar a cikin wata tafiya ana cikin tafiya akan titi daidai akan santa sai aka ya karkace ya karkata ya je wani wuri ya yi kwana sai ya dawo sai aka sai da shi me haka kici ni ma ban sani ba wata rana muna tafiya da annabi da ya zo nan sai na ga ya karkata ya nan ya je ya zagaya ya dawo da haka ni ma na zo da na zo ne dai wajen sai na zagaya ni ma na je na dawo dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Abdullahi da Mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace law taraktum sunnata nabiyikum da fadaltum wallahi in kuka bar sunnar annabi ku sai kun fata sai kun halaka Muhammad bin Sirin sayyidu tabi'in yake cewa kanu ya kuluna magabatanmu sun kasance suna cewa shi tabi'i ne idan yace magabatan mu ko dai waɗanda suka tsara shi cikin tabi'ai ko kuma sahabbai sun kasance suna cewa idza kana ar-rajulu ala al-athari fa huwa ala tariq in har ka ga mutum akan tafarkin annabi to ka tabbatar yana kan hanya in ka ga mutum akan hadisi karara ba kwane kwane to ka tabbatar yana kan hanya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 اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وقال الذين كفروا ربنا